محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا بيانك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله wa barakatu yau muna dauke da azumi na goma cikin wannan wata mai albarka na ramadan na shekara ta 1441 kuma darasinmu a yau insha Allahu zai fara daga aya ta shida ko? zai fara daga aya ta shida cikin suratun shamsi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الله سبحانه وتعالى ya jero mana rantsuwa bayan rantsuwa ya rantse da rana ya rantse da walha ya rantse da wata ya rantse da hasken rana din ya kuma rantse da dare ya rantse da sama ya rantse da ƙasa yanzu kuma yana cewa ya rantse da rai da kuma abin da ya daidaita rai wa nafsin wa ma sawaha idan muka ɗauko tun daga inda Allah ta'ala ya ce sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tsahaha wa nafsin wa ma sauwaha wannan ma ma ma dinnan guda uku asalin kalmar ma larabawa suna amfani da ita akan wanda bai da hankali idan mai hankali ne su ce man idan mara hankali ne su ce ma sai ka ce ma hazal himaru ko ma hazal jidaru idan mai hankali ne sai dai a ce man hadar rajul dole sai amfani da kalmar man idan ana nufin zatin wanda ake magana da shi din to ma din nan wadda ba amfani da ita akan mai hankali kuma larabawa a asalin lugarsu suna amfani da ita asfar mai hankali din ba za ka ce ma ibrahimu ba amma in wani ya tambaye ka yace ce wane ne ibrahimu ma shi ibrahimu kuma sai ya zama malamin makaranta ne ko ya zama kafinta ne ko ya zama wato ka ɗauko siffarsa ne kana iya cewa ma mal mudarris ma hadal mudarris in kai amfani da ma to zaka ka dora ta ne akan siffar mai hali ba gangar jikinsa ba ba zatinsa ba to wannan ma da suke amfani da ita ta irin wannan hanyar shine malamai suka ce wasama'i wa ma banaha ma'anarta Allah ya rantse da sama kuma ya rantse da ma banaha me ma'anan ma banaha abubuwan da suka haɗu aka yi sama abubuwan da halittar sama ke gwada cewa akwai su in ka kalli wannan saman da muke gani duk da ba mu je mun gano ta a yadda take ba daga nan nesa muke gada amma dai hadisai sun ba mu labarin irin kaurinta sun ba mu labarin wato tsakanin sama da sama tafiyar mil nawa ce kaurinta mil nawa ne girmanta ya yake da sauransu alqur'ani da kuma hadisai duk sun gaya mana ko mu je mun gano ba kuma daga abin da alkur'ani ya gaya mana game da sama daga abin da ingantattun hadisai suka gaya mana game da sama kai ka san in babu ilimi ba za a iya yin wannan saman ba in babu ilimi ba za a iya yin wannan saman ba in babu kudura iyawa ba za a iya wannan saman ba idan babu irada wanda ya saman nan sai ya yi nufin ya yi dama ba wanda ya sai tilasta masa ko ya tashi to waɗannan abubuwan su ne aka yi amfani da kalmar ma domin ana magana ne akan siffar don ilimin siffar Allah ce ƙudura siffar Allah ce irada siffar Allah ce to ana son a yi amfani da ma don a kambama wannan abin ma haza yanzu ko da kai ne ga abu ma haza daga usulubin da ka yi magana za a gane abin wani babban abu ne ya ɗan razana ka misali to shine Allah ta'ala ce was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma dahaha yanzu kuma yace wa nafsin wa ma sawaha domin gangar jikin dan adam yanda aka daidaita ta in babu ilimi ba zai yiwu ba yanda aka daidaita ta in babu kudura ba zai yiwu ba yanda aka daidaita ta in babu irada ba zai yiwu ba sai an samu kudura sai an samu irada sai an samu ilimi sai an samu rayuwa saboda wanda ba rayayye ba bai da ilimi wanda ba rayayye ba bai da kudura balantana irada to waɗannan abubuwa su ne maɗin nan saboda akwai malamai da suke cewa uh, wa nafsin wa ma sawaha wa sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma daha wa nafsin wa ma sawaha suna cewa wannan maɗin man ake nufi saboda suna ganin magana ce ake akan Allah man ake magana to in Allah ta'ala yana son ya ce man wa zai hana shi in Allah ta'ala ya ce wasu sama'a, wa man banaha wal ardi wa man tsahaha wa nafsin wa man sawaha ba wanda ya sai ce don me ya faɗi haka nan amma ba wannan ake so a nuna maka ba anan ai dama duka da cewa waye daga sama waye shimfida ƙasa waye ainihin halittu rai ko waye daidaita rai ai mun san kowa ya san waye to amma abin da aka yi amfani da maɗin nan ana son a nuna maka abin da zai ƙara jawo ka zuwa ga Allah kaga girman ƙudurar Allah kaga girman ilimin Allah kaga girman iradar Allah da rayuwar ubangiji Allah subhanahu wataala da haka Allah ta'ala ce wasa ma'a wa ma bana wa nafsin wa ma sawaha wato rai kuma ita nafsu in an ce nafsu to ana nufin mutum a lokacin da gangar jikinsa wato rai take cikin gangar jikinsa nafsu kenan idan ran an zare a lokacin da rai ya fita daga gangar jikin mai ran to ya zama ruhu manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa inna inna inna ruha idza kharajat tabi'ahu basar rai a lokacin da ta fita za ta je inda za ta je in mai zuwa illiyina ce in mai zuwa sijin ce to sai idan wanda aka fitar da ran sai ya bi ta da kallo mun ga manzo Allah ya ce mata ruhu to ta fita daga jikin jiki gina in tana gangan jiki ba za a zo a same ka ce na ga wani ruhu ba na ga alamar wani nafsi wani rai ma'ana wani wato mutum annabsu ana ana nufin mutum ko kuma in ce abin halitta domin yan wa nafsin duk wani abu mai limfashi duk wani abu mai rai to ya shigo ko da ba dan adam bane ko da akuya ce ko da sanuwa ce ko da giwa ce ko da laƙumi ne ko da tsuntsu ne ko duk wani abin da yake da nafsu to Allah ta'ala ya ce wa nafsin wa ma sawaha to yanzu waɗannan rantsa-rantsa da Allah ya yi wajen goma sha akan me ya rantse ba ka yi rantsuwa ba kan wani abu in aka samu rantsuwa sai an samu almakusimu mai rantsuwar sai an sami mu bihi abinda aka yi rantsuwar da shi kaman ce na rantsa da Allah sai an sami almukusamu alaihi abinda aka yi rantsuwar a kansa? to nan ba mu ga mun ga mai rantsuwa mun ga abinda aka yi rantsuwa da su Allah ta'ala ne ya yi rantsuwa kuma ya rantsa da rana ya rantsa da walha ya rantsa da wata da sauran abubuwan da muka ji to akan mai rantsa wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ta'ala kuma ya kimsa wa ita rai fujuraha wa taqwaha wato ainihin ta, da kuma wato taqawarta ma'ana Allah ya ba wa rai ɗin ya sa mata wata na'ura ya mata ilhama wato ya cusa mata yanda za ta gane abin da yake fajirci ne haram ne Koma yanda za ta gane abin nan tsoron Allah ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko Allah ta'ala da kansa yake cewa fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah fitra fitra wato ko da mutum zaka ganshi bai yadda akwai Allah ba in wani dalili ya faru za ka ga ya yadda da gaske ne ya yadda akwai Allah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi yace kullu maulud duk wani abin da aka haifa ɗan adam mutum domin tinkiya ana haihuwata sanuwa ana haihuwata laƙumi ana haihuwarsa amma wannan in an haife shi ai ka gaba ka sa ran yana da iyaye mai da shi ba yahude ko ba nasare ko ba majuse ba anan ana nufin duk wani ɗan adam da aka haifa jinjiri lokacin da ya zo duniya to ana haihuwarsa ne akan musulmi ne shi alal fitra ana haihuwarsa ne akan musulmi ne ko dan wani arne ne ko mai girman arnan kuma a cikin arnanci fa abawahu amma iyayensa biyu uwa da uba su ne yi hauwe yi su mai da shi ba yahude in dan yahudawa ne uwar ba yahude ya ce uban ma ba yahude ne sai yaro ya tsinci kansa ya zama ba yahude auyu nasirani ko uwar kirista ce uban kirista ne ɗan da suka haifa sai ya waye gari ya zama kirista zai da zaɓi sai abin da ya tashi tsinci kansa a kai auyu majisa ne ko su mai da shi ba majusi ga Allah bai ce auyu musulmani ba a ce su ne za su mai da shi musulmi ba me yasa saboda dama musulmin aka haife a musulmi ya zo amma in kaga ɗa ya zama ba majusi iyayensa ne in kaga ɗa ya zama kirista iyayensa ne in dai tun daga wata ya taso aka ko kuma ya zama bai hude amma kaga ba a ce ba a yi maganin musulunci ba saboda shi musulunci dama akan wannan wato kullum mauludin yuladu alal fitra ai alal islam to anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai Allah ta'ala ya kimsawa wato ainihin wannan rai yadda za ta gane fajirci da yadda za ta gane taqwa menene ayyukan tsoron Allah menene ayyukan fita daga tafarkin Allah ko kuma sabawa Allah wato shi dan adam akwai abin da ba sai an gaya masa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce albirru usulul kulki wal ismu ma haka fi nafsika wata raddada fi sadrika abinda ake cewa sabo da yawa sabo ba sai an gaya maka ba duk abinda kaga kana yi kana tsoron mutanen kirki su zanka kana yi sabo ne kai da kanka ba sai ka yi karatu ba za ka ga akwai abin da yake in za ka yi sai ka buya sai ka leƙa gabas ka leƙa yamma ka gaba wanda yake ganin ka sannan ka yi akwai abin da yake kuma za ka zo ka yi a gaban kowa to duk abin da ka kai na ɓoye-ɓoye ba ka san mutane kirki wanda duk kake sai ya ganka to mutumin banza ne to wannan saban Allah ne saboda haka Allah ta'ala yanzu ya gaya mana a kan mai yi wannan rantsa gaba daya da ya ce a أفلح من زكاها Allah ta'ala ce kada aflaha man zakkaha tunda yake rai an kimsa mata yanda za ta gane sabo da yanda za ta gane da'a a jikinka ka ji kai wannan abun fa ba daidai ba ne. akwai abin da ake cewa ummuhatil akhlaq ummuhatil akhlaq kaman gaskiya da arne da musulmi kowa yana son gaskiya da arne da musulmi kowa yana son adalci da arne da musulmi kowa yana kin ƙarya da arne da musulmi kowa yana kin wato yana yana kin ƙarya yana kin zalunci ba wanda yake son zalunci wannan yana daga cikin abin da baya bukatar sai an koya masa zaka ji baka san ƙarya ko da baka karatu ba amma menene ƙaryar kuma me yasa ake yin ƙarya nan ne mutane suke samun bambanta wani a ganinsa ƙarya ita ce abin da zai faɗa wanda ba na gaskiya ba wanda ba zai masa amfani ba to kaga wannan bai ake da koyarwar addinin musulunci wani kuma yana ganin ƙariya wane ne bai kamata a yi wa ba kamar yanzu ƙasashen da suka ci gaba ba sa faɗa wa al'ummominsu ƙariya amma duk wanda zai faɗa da su a duniya akan ƙariya za a gina a akan yaudara za a gina kusan amma mutanensa 'yan ƙasarsa ko mai gaskiya zai faɗa tsakanin zurbi ba zai ɓoye musu ba amma in zai huɗa da waɗansu sai abin ya zama daban to Allah ta'ala ya ce kada a filman zakka to kada a filaha haƙiƙa man zakkaha wanda ya tsarkake ransa a filaha ya samu babban rabu ma'ana man zakka nafsahu aflaha wanda ya tsarkake ransa to ainihin ya tsarkaka wasu ka ce a tunda Allah ta'ala ce fa alhamaha hujuraha wa taqwaha har yanzu maganar akan Allah ake ai qad aflaha man zakkahu Allah nafsahu wanda duk Allah ya tsarkake masa ransa to wannan mutumin ya rabota to qad aflaha wannan zamirin ga'ib din ina yake komawa zuwa ga mutum wanda ya tsarkaka ko kuma zuwa ga Allah wanda ya tsarkake wannan mutumin duka malamai sun yi magana akan wannan amma kowanne kowanne yana da wuja yana da yanda domin dan adam ba yanda za a yi bar sabo sai yayin niyyar barin sabo da Allah ta'ala ya ce kada abula man zakka zakkaha min maza daga mai Allah din ya tsarkake Allah ya tsarkake Allah ya tsarkake ka daga shirka tsarkaka daga bid'a tsarkaka daga sabo tsarkaka daga munanan ɗabi'u tsarkaka daga munafinci tsarkaka daga duk wani abin da yake musulunci yana buƙatar ka tsarkaka daga wannan abu ka nesance shi ka guje shi to tsarkaka ga wannan ba yadda za a ka zauna kana ta yin abubuwan da yake na sabo kana jiran Allah da kansa ya zo ya tsarkake ka baka yi niyyar bari ba baka yi niyyar tsarkaka ba yi da kanka wa qad khaba man dassaha wa وقد خاب من دساها من duk wanda yake da sanar sahu wanda ya binne kansa wanda ya ɓoye kansa addasu addafan in an ce da sa ai dafana ko akhfa ya ɓoye shi da Allah ta'ala ke cewa ayyum sikuhu ala hunin amme am ya dussuhu turab idan mutum a zamanin da da an masa haihuwa ya ce mai aka samu aka ce masa mace ya a wabinan wajen musu wajen ya tawara nan ƙomi musulma hujjar a yi musikuhu alahunin yana ɓuya daga mutane saboda munin albishir ɗin da aka yi masa ya binne shi ya kamata ya yi ko ya rike shaka nan a wulaƙance a yi musikuhu alahunin am ya dussuhu to shi ne allah ta'ala ke amfani da wannan kalmar dasu? kad khaba man dassaha wanda duk dassa nafsu ya boye kansa ma'ana ya binne kansa to wannan ya tabe ya za ya mutu ya binne kansa ka kalli mai sabo idan mutum ya bayyana a garin mutanen kirki unguwar mutanen kirki mutanen kirki sai ya dauki wata hanya ta daban hanyar shaye-shaye hanyar neman mata hanyar irin irin abubuwa waɗanda suke na saɓan Allah subhanahu wataala ya ɗauko wannan hanyar to ka ga yana ɓoye kansa ka ga yana ɓoye hatta kai ba zai iya shiga mutane ba saboda me yadda yake rayuwa ba ta dace da yanayin abokan rayuwar ta unguwar ba ko ya ɓoye kansa yana yana binne kansa a yi hunin am yadussuhu fi turab am yadussuhu fi turab ko kuma ya binne kansa a cikin wato ainihin abin da an yi Allah ta'ala ce kada wa kada saba man da sa wanda duk ya binne kansa wato ya ya ya ya abin nan wani guri Allah ta'ala ce kada aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih wa sallama wanda ya ka wannan ya rabauta ya ambaci sunan ubangijinsa ya salla. an gane saboda haka duk wanda ya binne kansa abin da yake jawo mutum ya binne kansa kamar da gabata sabon Allah a wanda yake biyayya ga Allah babu wata biyayya da za ka ji kunyar yadda ka ji kunyar a ganka kana sallah ka ji kunyar a ganga kana aikin haji ko kana azumi ko kana biyayya ga iyaye ko kana kyautata makauta ko kana ba da sadaka za ka ji kunyar wannan za ka ringa ɓoye kanka saboda kana yin wannan aikin zai wahala ka samu mutum yana wannan to wannan tsarkakewa ɗan adam ne zai tsarkake kansa ko Allah ne zai tsarkake idan muka duba wata aya da Allah subhanahu wata'ala ke cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu tamim alim in ba da lalar Allah ba da rahamar Allah a cikin ku ba wanda ya isa ya tsarkaka ba wanda zai iya tsarkake kansa kansa har abada walakin sai dai abin da yake faruwa Allah yuzakki man yasha Allah shine wanda yake tsarkake wanda ya wanda ya ga dama Allah yana iya tsarkake wanda ya ga dama wanda yake bin wata hanya mara kyau Allah ya tsarkake daga barin bin wannan hanya kenan kenan duk wanda kaga ya tsarkaka daga laifi ya tsarkaka daga rowa ya tsarkaka daga rashin kunya ya tsarkaka daga shirka ya tsarkaka daga bid'a da sauran abubuwa falalar Allah ce na sha gaya muku cewa kuma kun shaji a wajen malamai wato ayyukan Allah guda biyu ayyukan Allah gaba ɗayansu malamai suna kasa su gida biyu yanzu da Allah ta'ala ya wannan ranar da ta hudu aikin waye aikin Allah ne kwanar ma aikin Allah ne hudowar wannan ranar magani wannan ƙasar da aka shimfiɗa mana aikin Allah ne banda Allah ba wanda iman wannan wannan magana da aka ba mu daman mai wannan rayuwar da aka ba mu aranta har zuwa yanzu musan abinda Allah zai ba an jima ko hannu da kaga ka samu alcinka da sauran abubuwa na ni'imar Allah da ba su kirgu ba duka wannan ayyukan Allah ne to waye masa dole ya mana inda bai yi ba zanga-zanga za a yi kaga wannan falalarsa ce to ya ga dama ne ya yi ba dole ga Allah to duk ayyukan Allah wanda ya yi maka ɗayan biyu ne ko dai falala ce ko kuma adalci ne in ka ganka da lafiya falala ce in ka ganka da arziki falalar Allah ce in ka ganka da mulki falalar Allah in ka ganka wato ainihin da da da Allah ya baka karbuwa a cikin jama'a mutane suna kauna ka falalar Allah ce. duk wani abin da zai faranta maka ganka cikinsa falalar Allah ce in ka ganka baka da lafiya in ka ganka da talauci in ka ganka cikin damuwa wannan kuma adalcin Allah ne duk abin da ka gani ko dan wuta ka gani a wutar jahannama adalci ne kai adalcin Allah ne kai in ka ga dan aljanna aljanna falalar Allah ce to saboda haka Allah ta'ala ce ba dan wannan falala ta Allah ba ma zakaminkum min hadis abada ba wanda daga cikin ku zai iya tsarkaka ko da mutum sai har abada Allah shi ne wanda in ya so zai tsarkake wanda ya so tsarkake wanda ya ga dama ya tsarkake wani wajen Allah ta'ala ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته وزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله تعالى حقيقة الله ياي بيوا أكم مؤمني lokacin da ya tayar masa da manzo daga cikinsu wato ‘yan adam kuma yana wannan manzo yana karanta musu ayoyin ubangijinsu yana tsarkake nan kuma kun ga Allah ta'ala ya jingina tsarkakewa zuwa ga manzon Allah kuma ya jingina koyar da su wannan littafin da aka saukar masa da kuma sunnar da aka kimsa masa wato duk an jingina zuwa ga manzon Allah ne yake me ya manzon Allah yake ɗauki kuma yana mana bayanin ga tauhidi ga sunna ga bid'a ga waye ga sabo ga da haram ga halal yana nuna mana don mu tsarkaka daga wa'ancan mana kyau din mu dawo kan masu kyau a takhliya qabla tahliya a takhliya qabla tahliya in ga zo ka samu mutum yana shirka ba ka ce fara sallah ba sai ka raba da shirka ya tuba daga shirka sannan ya fara sallah an gane ko to Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana a nan Allah subhanahu wata'ala wato shi ne ke tsarkake mu ya nuna manzan Allah yana tsarkake mu kuma mu da kanmu muna tsarkake kanmu domin ya ce kada afla manta zakka.' Allah ta'ala ya faɗa kada aflaha manta tazakka eh saboda haka nan Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana kai ma za ka iya tsarkaka daga ainihin abin nan wato wannan abin da kake yi wanda baya da kyau domin ka zama mutumin kiri wani hadisi Allah ya tsamanta a cikin addu'o'i manzo Allah Allahumma ati nufusana takawaha wa zakkiha anta khairu man zakka Allah kai ne ka kowa wato iya tsarkake rai Allah ka tsarkake mana ranmu an gane to duk wannan idan ka ce wa man zakka fa inna ma yatazakka li nafsihi wa ila Allah al-masir wa man tazakka wanda ya tsarkaka ya tsarkaka ne don amfanin kansa ba wannan zai amfani tsakaka da ba kaga kuma wannan Hannu nuna kai da kanka ne ya kamata ka tsakaka to duka waɗannan abubuwan muka hada su gaba daya za su yi mana wahala fahimta ba Allah ta'ala dai duk wanda kaga ya tsarkaka falal Allah ce ni'imar Allah ce Allah ya ga dama ya masa karamci ya bashi ya tsarkaka <coughs> an gane ko haka nan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ta'ala ce wayu zakihim yana tsarkake mu domin shi mana bayanin abubuwan da muka yi wanda suka rage komai shi mana bayanin tauhidi shi mana bayanin sunna shi mana bayanin sallah shi mana bayanin ibada shi mana bayanin fa da sauransu shi zo mana shi sannan kai dan adam idan kana son ka tsarkaka daga laifi waye zai maka tuba kai za ka tuba kai za ka bar laifin don ka tsarkaka daga gare shi saboda ka Allah ta'ala ce wadda aflaman zaka wa khaba man da saha sai ce كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها yanzu Allah ta'ala zai mana bayanin waɗanda ba su tsarkaka ba kamar nan an bamu a dunkule yanzu a bamu misali na waɗanda ba su tsarkaka ba Allah ce kazzaba samudu bi tsagwaha samudawa saboda ɗagawarsu saboda jin kansu sun karyata abin da annabi salihu ya zo da shi sun ma karyata shi kansa annabi salihu sun karyata ubangijin da ya aiko annabi salihu kazzabat ne bi sababi ha saboda jin saboda sababin dagawarta ta karyata abin da aka aiko annabi salihu da shi zuwa gare ta kazzabat samud da dagawa to ya aka yi karyatawar idan ba sa a shiƙaha lokacin da a shiƙaha mafi taɗewarta kudaru ya zabura in sa ya zabura ya zabura wa ƙaraja ya fita ya tafi ya je aikata aikin da aka hana shi aikata Allah ya aiko annabi salihu da abin nan wato ya aiko annabi salihu don ya zo wa mudawa wa'azi kuma ya ce musu wato bauta ma Allah shi kazo suka ki bauta wa Allah shi kazo a ƙarshe suka ce suka ga in kana son ka bauta wa Allah ɗin shi kadai ka kana son biyar da kake so suka nuna dutse suka ce sai ka sa dutse nan ya buɗe mu ga taguwa ta fito daga cikin faɗi ma irin suka da suke taguwa to taguwa ta fito kamar yadda suka da sannan kuma Allah ya kama mutu dokoki kama mutu ba taguwan nan da kwanin magar taguwa taguwa ce ta Allah dan taguwar da duk taguwoyi gaba da duk raƙuma duka na Allah ne amma wannan ita ce wadda Allah ta'ala ya hali na ya nuna ce wannan taguwar Allah ce wannan taguwar Allah ce ko wuta ce Allah ta'ala nuna ce narun lahil muqada ba dai take da da wutan nefa ba ba dai take da wutar da wani ya kunna ba da abin da Allah ya jingina wa kansa daban yake da sauran masu na irin ba to Allah ta'ala ce wato suka yace na naqatul lahi lakum fazaruha ta'kul fi ardillah taguwar Allah ce ku kyale ta tafi abin da ya tsoro daga cikin kasar Allah ya ne sharuwa da ya fi kogo daga cikin Allah da aka Allah ce za ta ci kayan Allah don da za ku hana wala ta masu haɗu su'in, kar ku yadda ku shafe ta da wani abin ki ko mai kankantar sa su'in ko mai kankantar abin ki ka ku shafe wa ya kuza ya kuma azabun qarib azaba ta kurkusa suka gidi suka bijire suka soke ta suka kashe ta Allah ya ce ta mata ubi, dare kun talata ta ayyar to in yadda ku zauna a gidajen kwana uku kawai aka ba in kwana uku ta suka duk za ku ga abin da Allah zai to wannan kudaru shine wanda ya ɗauki nauyin aikata wannan abin da ya faru shine ya ɗauki nauyin aikata wannan abin da ya faru fazaruwa ta akul fi arla sai ku kyale ta tafi daga cikin ainihin wato abin nan ƙasar Allah subhanahu ta’ala ku kyale ta an gane saboda haka ba su ji wannan magana ba suka ainihin wato kashe ta Allah kuma ya ce to shi kenan tun da kun kashe ta da maka ofi dari kuma salar tsayayya in ba asa ashkaha faƙala lahum rasulullahi فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها من ذن الله ساله يتي ناقة الله اهذروا وأن علم منصوب على حسب الناس أي اهذروا ناقة الله كجز ji tsoro ku yi taka tsantsan da taguwar Allah ku kar ku hana ta abin shanta na qatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa aqaru da kare ta yi da soke ta da kashe suka kashe ta to kun ga turar wanda bai tsarkaka ba irin aikinsa kenan kan gare wa Allah ƙaryata annabawa yin abin da Allah ya hana shi za ake son mu riƙa yin abubuwan da za su tsarkake mu kamar me sallah Allah ce inna salata don anil fahsha'i wal munkar sallah tana tsarkake azumi yana tsarkake mu ya gyara mana ɗabi'unmu ya hana mana rowa lokacin da kana da wadata ka yi azumi ka ji yunwa talaka yana azumi yunwa za ka gano ashe dama ka talaka yake ji da wuni bai ci ba wannan yana iya canja maka ɗabi'unka sai za ka taimakawa talaka sai za ka taimakawa talaka aikin haji Allah ya ce fasa wala fusuka wala jidala fil haji ko Haga ana son ka daina rafas ka daina fusu ka daina jidali a cikin aikin haji wannan aitar ka sannan in ka dubi talaka khudh min amwalihim sadaqatan to tsayin ko mm. wato zakiyin biya ku salli alai sadaka ma tana tsarkakewa ta tsarkake ka daga rowa ta tsarkake wanda ka ba daga hasada su mutum da tun da ana bashi don me zai fatan wannan dukiyar Allah ya halaka ta don me zai bakin cikin samu wani ya samu dukiya tun da dai ana bashi haƙin da Allah ta'ala ya bashi a gane ko mm. Allah ya ce ka zaba samudu bi dagwa idan ba asa ashqa fa qala lahum rasulullahi naqatal lahi wasu wa tuqiyaha shi sa Allah ta'ala ke nuna mana yan uwa bin shari'a ne tsaro wa man a a'rada an zikri Allah ya ce fa in ma yake nakum min yahuda fa man ittaba'a hudaya ya yadhillu wa man a la yashqa ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وناشره يوم القيامة أما قال رب لما شرتني أما وقد كنت بصيرا قال قال كذلك أتلك آياتنا فنسيت أو كذلك اليوم kun ga wanda ya bi shari'a gashi ya tsarkaka ya zauna da ubangijinsa lafiya ya zauna a duniya lafiya kuma ya je lahira baya nadamar ya ga kansa a matsayin makaho Allah shirye da mu فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها الله تعالى فكذبوه gaba ɗayan mutanen garin kun ga wanda ya ɓannar mutum ɗaya ne kudaru shi ne wanda yake soke ta ɗin aikin yanka ta ya aikin kashe amma kuma Allah ta'ala ce fa kazzabuhu fa aqaruha gaba ɗayan mutanen garin sun ƙaryata annabi salihu kuma gaba ɗayan mutanen garin ne suka kashe wannan taguwa saboda mai da yadda su aka yi mitin aka aka amince aka wakilta shi ya je a da abin da aka yi baki a kansa a wajen mitin to dukkanin suka yi a wajen Allah gaba ɗaya suka yi wannan aiki to shi ma Allah ta'ala da ya taji zai zai musu sakamakon aikata wannan mummunan aiki Allah ce fa damdama alaihi damdama ai tsabbaka wato damdam shi ne maka kofar rago babu wata hanya da za ka bi baka sanar da ita a kullu ba abinda ya kashe wani babu hanya da za ka bi babu shi in kai kudu yana nan in kai gabar yana nan in kai arewa yana nan in kai yamma yana nan kuma ba za ka iya sama ko ƙasa ba damdama ai yi tsabbaka a haɗa bihim al'azabu tsawa ce Allah ta'ala ya aiko azabul hun azabul wal wulakanci fa samudu fa hadainahum fastahabul ama ala huda fa akhadhahum sa'iqatu azabil hun tsawar azabar wulakanci girman kan nan da dagawa da hura hanci da ji da kai sai ga lokaci daya sun nama abin da ya halatta a ji sun nama abin tausayi amma wanda yake ya kan gari wa Allah ya kuma wulakanta annabi ya ta annabi eh kaga wannan ai bai da tausayi ba Eh Allah da ya shirya da mu kuma ya kare mu daga bin irin wannan mummunan hanya Allah duka yana gaya mana wannan yan uwa ba dan kawai ba mu labari ba dan mu kaucewa abin da yasa suka fada wannan bala'i fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbin fasawaha sai ce wala yakhafu uqubaha kuma Allah ta'ala bai jin tsoron abin da zai baya baya babu ta waye sa Allah ji tsoronsa Allah bai jin tsoron me zai biyo bayan wannan halakar da ya mutu kaga mai mulkin duniya akwai abin da zai yi bai san me zai biyo bayan abin da ya yi ba da shi Allah shi kadai shi kadai shi ne yake mulki bai bukatar goyon bayan kowa shi ba ruwansa da goyon baya baya neman ƙuri'arka ba sai ka ba da haɗin kai ba za a mulke ka za a mulke ka yadda aka so a mulke ka kuma ba tare da ana ana jiran goyon bayanka ba kuma komai aka yi ba ka da ikon ka yi zanga-zanga ko ka yi tirjiya ko ka yi abin nan ka yi tawaye ba zai yi ba yan uwa wannan su ne ayoyin suratul shamsi sai kuma mafaɗa mu shiga wato suratul laili na'am بسم الله <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى الله تعالى والليل إذا يغشى الله يرنسي دري ألوك lokacin da yake lullube hasken rana ya ga sha kun ga sai aka kawo fi'ili mudari dan a nuna maka abin a hankali a hankali a hankali dubun yana shiga yana shiga yana shiga har ya lullube gaba daya haka dare yake lullube ko baka bai ji farkon magariba da la'azar ta natsa magariba ta doso na gari ya dan fara duhu kuma yana ƙara duhu yana ƙara duhu yana ƙara duhu har ya lullube gaba daya to a lokacin da dare yake yin wannan yake lullube rana Allah ce na rantsi dare a lokacin da yake cikin wannan hali wallahi ya gisha wannan hari ta jalla. ita ma rana kunga kunga ita Allah subhanahu wataala sai ce ta jalla. wani gurin yace wannan hari idza jallaha aka wafi ilimar don a nuna ita hasken rana in yi zo kusan gaba ɗaya a lokaci ɗaya yake haske ko'ina inda rana ta fito da kanta to ba ka ƙarasa ganin wani duhu kuma ba ka ƙara ganin duhu bayan rana ta riga ta fito ya kore wannan daren ya gusar da shi ya fito da ita wato ya fito da wannan ah, hasken rana me annaharu ne annaharu hasken rana daga lokacin da ta hudo zuwa lokacin da za ta fara lokacin da za ta yi gurubi shi ne annaharu zai min magana me yasa ake cewa annahar nahar da yadda yake wato tare hasken ya hana shi je inda ba a sai shi hasken da kake gani sai akwai abin da zai nuna akwai sannan ka gani inda za a haska haske babu abin da hasken zai liku da shi ba za a gan shi ba da haka in an yi wannan shu'a ko wannan yanzu ko nan in ka fita fitila wato inda za a ce wannan fitilar da ke haska alaramma a fita da ita a kunna ta to ba za ka ga tasirinta a waje ba inda rana ta bude gau tasirin wannan ba za a gani ba sai idan akwai abin da zai iya sa a ga tasirinta to shi ne za a iya ganinta ta ba ka Allah ta'ala ce wannan hari za ta jalla sai ya ce min wa ma khalaqa dhakara wal unsa Allah ya ce wa ma khalaqa dhakara wal unsa wato wasu suna kawo wata riwaya wata kira'ar abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda shi yana karantawa a qira'ar da take ba mutawatira ba a qira'a shaza da ake jingina masa yana karantawa wa zakari wa zakari wal unsa wa zakari wato yadda Allah ta'ala ya rantsi da da annahari kuma ya rantsi da azkari wal unsa Allah ya rantsi da mace da namiji amma dai qira'a mutawatira wadda aine aka rubuta a cikin al-musaf al ita ce wa ma khalaqa zakara wal unsa ma dinnan kar mu manta da waccan ma da muka yi bayani a cikin suratul shams domin ita ma malaman tafsiri sun maimaita kalmomin nan nasu cewa man wa man khalaqa zakara ko kuma wa khalqu zakari suka mai da ma nan mazariya ce Allah yana cewa da na rantsa da halittar wato namiji na rantsa da halittar mace amma da ubangiji yake jawo hankalinmu abinda ya ba da dama ko wato wanda duk wanda ya ga dan adam ko ya ga akuya ko ya ga sanuwa ko ya ga giwa ko ya ga raƙumi ko ko wata halittar Allah duk wanda ka dauko ka gani ko tsutsa ce take wucewa ka dauko ka duba ta kai ka san wanda ya halicci wannan akalla zaka ya daina da sufofi guda babu na farko dai rayayye ne yana da ilimi don in ba ilimi ba za a yi wannan ba yanzu ko tsutsa ka gani irin ta roba tsutsa irin ta roba ko irin yan tsanan nan da yara ke wasa da ita kai in an ce ka yi wannan din ƙarshen ta ba za ka iya ba me yasa saboda baka da ilimin yin haka kaga an yi ta har an samu gashi ga wajen ido ga wajen hanci ga wajen waye da sauransu ita kuma yarinya tana karama ta dauka ya ce ta gaske har a da kuka ta je ta kai ta ta shimfiɗe ta a mata gado da fulo da komai a lullube ta sannan wata mayarinyar ba za ta iya bacci ba sai an hada su da ita da yarta a ɗauka a goya mata a baya tana jin daɗi wai ta yi goyo ta goya ya to wannan ya tsanar duk inda ya ka gani to za ka ga cewa duk da cewa ba ina cewa halar ne a irin wannan don da abin da za ka yi ka tura masa fitar masa da siffa yana da haɗari don shi hoto ya iri biyu ne akwai hoto wanda ake zanawa ko a sassaƙa ko irin wannan na ya tsanan da sauransu akwai kuma hoto wanda ake ɗauka akwai hoto wanda ake ɗauka ko na talabijin ko kuma na takarda to wayannan ba ɗaya ba hukuncin su ɗaya ba saboda shi hoto wanda ake ɗauka a takarda ko hoto wanda ake ɗauka a bidiyo yana da yana da bambanci da hoton da mutum zai dauki chalk ko ya dauki gawayi ko ya dauki biro ya zana da kansa ya zana da kansa kaga wannan zanansa ne in an ce wa ya zana wannan za a ce wani ne to wannan shine manzo Allah ce duk wanda yake irin wannan in ya je lahira ko wanda yake sassaka hoto ko wanda yake zana hoto in ya je lahira Allah ya ce sai a tsare shi a ce sai ka hura ma abin da ka zana dinnan ko ka sassaka sai ka hura masa rai ko ba zai iya ba ba zai iya ba amma kuma za a kallafa ana masa azaba hura masa rai amma hoto na bidiyo da hoto na takarda wannan yana da bambanci shi bai da bambanci da hoton photostat yanzu da Allah wani dan China ya kawo maka wani littafi ko wani rubutu da aka yi da rubutun China ko dan India ya dauko maka irin rubutun din na India ya kawo maka ya ce kana aikin photostat kana da photostat machine kana yin photostat ana baka kuɗi sai ya kawo ce da Allah yi min photostat din wannan sai kai masa shikenan sai ka ce wannan rubutun rubutuna ne wannan rubutun naka ne ba ma baka san ma me aka rubuta bai in ma baka aka yi aka ce gashi kana kallo rubuta shi yanda yake a takardar nan kwafi ba za ka iya kwafa ba haka ke na wannan ba aikin ka bane inuwar abin ne kawai aka riki inuwar wannan abin da Allah ya yi ko wannan abin da wani ya yi idan ka yarda cewa kamar misali kamarar bidiyo tana daukan hoto ka ce wannan mai daukan shi ma ya yi abin da Allah ya yi kayi sabo Allah ya yi ɗan adam mai magana mai motsi mai motsi da hannu mai motsi da baki mai motsi da kai mai motsi da shi ma ga shi nan ka ce kuma wannan abin ka ce wani ne ba Allah ba wannan na Allah ne amma ka samu hanyar da zaka rike inuwar wannan abin a lokacin da yake yin abin da yake ka rike da muryarsa ka rike da abin nan amma baka isa ka ce wannan halitta ta bace ko zane na ne ko sassaka ta ce baka isa ba tunda ba kai ka sassaka ba ba kai ka zana ba ba kuma muryar ka bace ba kai ka halitta muryar ba Allah ba zai kama ka da laifin wanda ya sassaka wannan abin da yake cikin takarda ba shi hoton takarda kullum matsalarsa da Allah a ƙaurace wa ajiye shi a gurin da ake amfani da shi ka zo ka sami hoto gungumi mai ka ajiye a daki ina amfanin ajiye shi yana iya hana mala'ikun rahama zuwa gurin ajiye shi shi yake da matsala shi kansa ɗin akwai wanda yake ba kai da zaɓi dole sai ya karayu yana manna da yanzu kowace takardar kuɗi ka samu ko ta najeriya ko ta amerika ko ta saudiya ko ta ko'ina za ka samu akwai zanen ɗan adam a jikinta to za ka yi za ka ce ba za ka abin nan ba ne ba za ka rike ta ba in ba ka rike ya za ka yi idan za ka je wata ƙasa sai a ce sai kana da passport ba zai yi kai passport ba sai ka yi akwai hoton ka a jiki sai hoto na larura Allah ta mu gani abin da ke cewa dai wa ma khalaqa zakara wal unsa ai wa wallazi wato ma khalaqa zakara al umur allati biha khuliqa zakara wal unsa abubuwan da da su ne aka halarci sama da ƙasa sai da ilimi sai da ƙudura sai da irada sai da rayuwa ba don wannan ba za a iya halittar mace ko namiji na kowane irin jinsin rayuwa ba to akan me Allah ta'ala ya wannan rantsu ita kuma inna sa'yakum lashatta Allah ta'ala ce sa'yakum lalle haƙiƙa sa'yakum as-sa'yu yana da bambanci da aiki kawai domin as-sa'yu aiki wanda kai shi bisa manufa ko na sabo ne ko na da'a ne to ayyukanmu da muke yi da niyya haka man dan siyasa za a gan shi ya kai kawo ya shiga birni ya shiga ƙauye ya je ya fita da daddare ya fita da rana ya je gidan wani ya je wurin su wani yana ta kokari yana da manufa a cikin wannan abin da yake yana ƙoƙarin ya gamsar da waɗanda ya ziyarta waɗanda ya magana da su su gane ya fi ya fi cancantar a bashi dama ya jagoranci manomi in kaga yana noma akwai manufarsa ɗalibi in kaga yana karatu sa'ayu ne akwai manufar da yake nufi ilimi yake nema ɗan kasuwa ganin shi yana kai kawo ya fita da sassafe ya sha rana wani ya kwambala masa magana ya gashi nan dai yana ta surutu har ba har muryarsa ta dashe yana da manufa sa'ayu ne wannan abin da yake kuma yana da manufa in kaga mutum ya tayi da daddare ya ki bacci yana ta kiyamul laili, yana ta kiyamul laili, yana ta karatun alqur'ani yana da akwai manufar da sai yake yi barawo wanda ya fita dan ya sata wannan satar ita ce manufar ta sa ya fita ta lalace ta tafi tana fasikanci ta tafi ta fita ne don manufar ta fasikanci wataƙila ta ce don ta samu abin da za ta ci abinci ko don ta samu kayan shafe-shafe masu tsada da sauransu sai Allah ta'ala ce ya kum aikata-aikatanku masu yi manufa a jikinsu la shatta shatta jam'u shatit kaman jarha jam'u jari, marza jam'u mari. sar'a jam'u sariya jam'i ne na ainihin wato ɗaiɗaitar ayyukan kutun sun ɗaiɗaita inna sa'akum to gashi ba mu yi nisa ba kuma na ga alamar lokaci yayi kuma muka shiga ayoyin da suke gaba suna bukatar a ɗanyi bayani yadda za su ma'anar za ta fito sosai yadda ya kamata abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in a yan uwa muna addu'a da kanmu kan wannan larura